Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ziyarci jihar Borno da buɗe wasu ayyuka da gwamnatin jihar Borno ta aiwatar. Kama da gadar sama da gwamnatin jihar Borno ta shimfiɗa. Wannan shi irin su na farko a shirin arewa maso gabacin Najeriya da wata katafariyar makaranta da ake kira Kusheri Primary School. Wata titi mai tsawon kilomita ashirin. Ta cibiyar nan da Muhammad Limai gina a jami'ar Maiduguri da ake kira Muhammad Lime Center for ne Abin da shugaba Muhammadu Buhari ke cewa. When we came the people of the north is here. knows better than anybody, and they have mentioned it today in several occasions. In the South South, somehow Al'ummar shirin arewa maso gabacin Najeriya sun sayar da mugatar da su game da suke faɗa a wajen taro da yawa a shirin kudu maso yammacin Najeriya suna ganin cewa sun faɗi damuwansu kuma mun gaya shugabannin su gaskiya lokacin da suke kokarin bata bututun mai kifayen da suke cikin ruwan sun shiga cikin teku mafi yawansu ba su iya noma ba. Who are they hurting? Nigerians or their own people? just common sense. Maybe they listen to that. But the problem is in the northwest. As I said, same people, same culture, we are going to deal with them, or are going to deal with us, <laughs> people from the northwest. shugaba buhari ce su waye suke azabtarwa mutanen su ko kuma in najeriya ai ya kamata ku yi amfani da hankalin ku yanzu matsalolin yana shirin arewa masu yammacin najeriya ne mutane al'adar su daya kabilan su daya amma suna azabtar da mutanen su za mu hukunta su ko kuma in ce za mu hukunta kanmu da nima daga shirin arewa maso yammacin najeriya nake a cewar shugaba muhammadu buhari shi ko gwamnan jihar borno professor babagan umar zulum cewa yayi boko haram destroyed more than 200 health facilities we also lost close to 1 million ‘Yan ƙungiyar Boko Haram su lalata wajen shan magani fiye da ɗari biyu da kuma gidajen mutane fiye da miliyan ɗaya da ofisoshi fiye da ɗari shida da wasu ajujuwa fiye da dubu biyar da makarantun firamare kimanin ɗari biyar da goma sha biyu. Amma yanzu haka mun ga canji don zuwan shugaban ƙasa ya daidaita mana al'amura a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar zulo Shi ko mataimakin shugaban jami'an Professor Aliyu Shugaba cewa ya yi. Council management, senate, staff Ya ce a madadin dukkanin ma'aikatan jami'ar muna nuna mu ga shugaba Muhammadu Buhari don shugaban ƙasa ya amince mana da fiye da naira biliyan biyu a shekarar 2017 don gina katanga da zai kewaye jami'ar mai Maiduguri. Na kuma tambayi Dr. Muhammadu Indimin ko me sa shi gina wannan katafare yan cibiyar koyon karatu ganin cewa bai samu daman karatun boko ba. Nan fa Borno ne ni kuma dan Borno ne kuma kasan na gina centers da yawa a Amerika da Afirka kuma kaji inda 'yan media suka yi ca a na don me ba zan yi a garin mu ba. To shi abu dama in za ka yi Allah ne in ya ce kun komai sai ya yi amma ni dan adam ne saboda haka komai da lokacinsa kuma abin yana cikin zuciyata kuma ina da niyya tunda an ce inna ma'amal bin niyya saboda haka na yi niyya kuma na fara kuma na gama saboda haka ni ma wannan gudunmowa ta kenan wanda akalla mutum dubu ashirin za su amfana a wurin a kowane shekara ana gab da isowar shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya zuwa jihar Borno ne dai. Sai aka samu labarin cewa wasu mayakan Boko Haram sun dinga cilla rocket launcher cikin garin Maiduguri. Da har wani rahoton yayi bayanin cewa imanin mutane hudu sun rasa rayukansu sakamakon tashin wannan rocket launcher yayin da guda biyu suka samu munanan raunuka. wanda tun ya gaza ya rasu zuwa asibiti amma hakan bai hana isowar shugaba muhammadu buhari zuwa jihar borno ba haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.